matasa mu da warhaka mu da sake saduwa a wannan shirin naku na labarun matasa tare da ni ta kuta kullum rakiya a rimi da gora ta fanta shamsu wanda ya kike. <laughs> Alhamdulillah gora ya washin ki labari yau. To abin da dai muka kawo yau gora za mu ji yadda matasa 'yan sa kai a kasar niger ke son kawo canji a yayin sallar layya da ke nan tafe tare da takensu tabaski ekolo. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma na yau za mu kawo muku labarin wani matashi mamudu Abdullahi ɗan jihar Agadez mai aikin kiran gwalagwalai. Daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora rukunin injiniyoyin masana'antu na ɗaliban EMIC suka raya a ƙarshen makon da ya gabata ranar da aka keɓe ma kimiyyar masana'antu. Haka ne Gora sun tattauna akan ayyukan da matasa za su iya samu a manyan masana'antun Afirka, matsalolin hutan lantarki da sauransu. Wannan rana an yi mata taken matsalar makamashi da bunƙasar masana'antu a yankin Afirka ta yamma. A ranar an gudanar da ayyuka da dama kamar muhawara da bashe kolin kayan ayyukan ɗalibai. Sanfo Bas L'objectif de cette journée, c'est... Industriel. na ɗaliban emic a fannin masana'antu muna tare da su na nuna abin da suke iya yi kun ga mun nuna ayyukansu irin su mota da kuma gidaje an gayyato manyan 'yan kasuwa domin su yaba da basirar ɗaliban waɗanda za su kasance ma'aikatansu a gaba kamar aminu mamman shugaban wani kamfani euh, muna tare da su tun farko za mu kasance kullum tare da su domin kawo mu a cikin ayyukansu na fasaha da suke kawo kawowa. Wannan haduwa ta kuma kasance wata dama ta wayar da kan 'yan mata domin su mai da hankali ga ayyukan kimiyya. Jamila Sule wata ɗaliba mai neman ilimin injiniya. Akwai 'yan mata da yawa da ke da kuzari suna shawar wannan karatun sai dai kalilan ne ke samun digiri na ilimin kimiyya. Mahaifanmu suna ta gwagwarmaya don mu cimma gurumu a samu wani kaso amma in har 'yan matan ba su nuna kwazo ba haƙar ba za ta cimma ruwa ba. A wannan shirin farko na ranar kulabar Jeni Industrial an kuma mai da hankali kan zaɓi zaɓi na siyasa da kuma ɗaukar matasa aiki. Gura a albarkacin sallar da ke tafe matasa 'yan sa kai a fannin muhalli sun girka wata doka wato kowane rago da za a yankewa a shubka uwar ice ɗaya saboda yanda ake barnar itace wajen gashin raguna. Amma ko gora da sun kawo dubara. Bari mu saurari ƙarin bayani tare da Sani Ayuba shugaban matasa 'yan sa kai a fannin muhalli tare da abokin aikin Hauwa Maman. Da statistics sun nuna nan ya yame ton dubu hamsin na itacen dafuwa ake toyewa kwatan kwacin uwar ice dubu ishirin da biyar a ranar layya kawai kamfin ɗin da ake yi na wayar da kai ne kofa kofa wanga ya ji wanga ya faɗawa wancan ku diba a nan ya mai kimanin raguna dubu ɗari ake yanka dakace kowane mutum zai shuka itaciya guda ne za a samu ice dubu da za a shuka ranar layya idan aka kula da su ko da kaso hamsin cikin ɗari nasu aka samu da suka rayu kenan dubu hamsin za a samu wanda za su tasa mun tambayi da'irar birnin mai ta bamu itace dubu lalle muna kan tattaunawar kuma mu kanmu mun keɓe wani ɗan hilin renon itace da za mu iya samun itaciya ɗari ɗari biyu har zuwa ɗari uku matasa ne yanzu dai muka sa a sahun gaba domin wayar da kansu ba a shubka ba amma a shubka a kuma kula har yanzu gora zancen sallar layya matasa da dama sun samu dubarun sanar sana'o'i kamar saide-saiden wukake itace kaskon tuya da dai sauransu abokiyar aiki mu maryam ade ta tunkari wasu daga cikin su ga rahoton nasu waɗannan kowa ya sani da na suyan nama dai na da lidduwa waɗanga wanga kasko na babba da shi na ake suyan nama ga wancan ya karami mai bi mishi su kuma kowane da ferin su akwai na jika shida akwai na ɗari biyar akwai na jika uku ga aduna nan su kuma yana gani kowane da nashi fili in mutum ya tose ya za mu ciniki da shi mu saida mishi akwai na jika akwai ta ɗari da hamsin akwai ta ɗari suna cikin juna iro irgoyo mantakala makiyaji gine na kirgin mu aikin mu shine sayar da kayan kwalliya amma yanzu da tiretin sallah ya zo mun shiga sana'ar sayar da tabarmi da wayoyi da ake amfani da su wajen tarina akwai ma waɗanda ake kawowa daga gani. Can mu kanmu ganin boni. Kora yau takaitaccen rahotonmu zai je da mu jihar Agadez inda muka tattauna da wani matashi mai sana'ar kira gwalagwale. Sunan shi Mahmudu Abdullahi dan shekaru 32 ya fara wannan sana'ar ce tun yarintarsa ga rahoton nashi tare da abokin aikin mu Habibu Garba. Zamne Mahmud na ta kwankwasar wani dan guntun karfe na kokarin kera dan zobe ya gaji wannan sana'ar ne daga wajen mahaifinsa Abdullahi daya daga wakilan village artisanal an na Agades yau albarkacin wannan aikin yana samun biyan bukatunsa. Wanga aiki na na fara shi dai ina wajen shekara goma. Wurin babana ne ina zaune yana aiki ina koyo kadan kadan. Ya zama min kamar jiki ne in ma ban yi shi ba ma ban jin da. Kin region kin Niger duk ina yawa ta daidai gwargwado. Inda da koi artisan su Burkina Nigeria duk wannan aikin ne kai ne. Gaskiya ban yi lokal. Wata sana'a ce da yake tare da samun wasu matsaloli kamar misali rashin hali da kuma rashin samun samun wasu kayan aiki na sarrafawa amma duk da haka matashin makeri na ƙoƙarinsa na ganin ya biya wa abokan cinikayyarsa bukatunsu. Matsala bangaren kayan aiki da jari saboda wani bi kana aiki sai ka tai gida kamun ka dawo jarin ka yayi ƙasa. Kamun ka farfado kuma abubuwa da yawa sun kubce ma wasu kwastomomin naka baka koma ganin su tunda sun canza wurare da yawa. Kiliyan gaskiya suna yabawa. A cewar Mahmud kamin al'amarin cutar coronavirus kokowa ake wajen sayar kayan da ya kera kuma ana ta saya kamar guntayen biredi yau kam abokan cinikayyar ba safai suke zuwa ba. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa shi. 'Yan uwa matasa yanzu kungiyar kwallon kafar jami'ar Abdu Mummuni sun samu karuwa zuwa rukunin farko bayan sun samu nasarar kasa kungiyar Talwa ta jihar Agadez a ranar Lahadi da ta gabata. Haka ne gora sun buga wa'annan wasannin ne a filin wasa lawan Didi na jihar da Magaram ga karin bayani tare da Salim mustapha Shaibu wanda ake ce ma Roy kocin kungiyar tare da abokin aikin Faisal Bubakar. na farko mafarkinmu ne tun lokacin da muke buga kwallo shekarun 2005-2006 muna da kullum wannan bukatar 'yan wasa sun gane mun tura shugabannin club da su taimake mu mun kafa wani jadawali na motsa jiki da muke aiki har karfe biyu rana duk da zafin da ke da kwai a yamai gaskiya aiki ne da ke tare da niyya da ya kai mu matsayin nan tare da shugabanni mun yi magana mun ce mu burin mu ba wai la liga ta yanki bane muna da wurare a jami'a da mutane mun ce mu yi amfani da arziki matakin da muke da don kasancewa inda ya kamata mu kai gare mu ga 'yan wasa da dama mu muna ganin wurin yana super liga ba wai premier league anan muka zo karshen labarun matasa mun gode muku da kuka saurare mu sai kuma sati mai zuwa in Allah ya yarda bye bye